lokacin da shugaba isuhu ya sauka a birnin difa kenan a jiya asabar tara ga watan nuwamba a ziyarar wuni gudan da ya kai a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen chadi da najeriya wanne kuma ke fama da hare-haren boko haram yau shekaru hudu cif shugaban kasar ta nijar ya fara wannan rangadi da barikin sojan zonde defense numero 5 inda ya jinjina wa dakarun kasar saboda yadda ya ce suka jajirce wajen tabbatar da tsaro vous menez le combat avec discernement en épargnant et en protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ya ce, ina yabawa yadda kuke gudanar da aikin kare al'umma da dukiyoyi cikin hikima da ƙwarewa tare da mutunta haƙoƙin ɗan adam. Mun yi asarar mazaje a fagen daga amma kuma abokan gaba sun ji a jikinsu sosai a tsawon waɗannan shekaru domin alkalma sun yi nunin mun hallaka wa boko haram mutane dubu ɗaya da ɗari 1,400 a tsawon wannan lokaci ko da yake su zai iya zarta hakan kasancewar ba kasafai 'yan ta'adda ke barin su a fagen yaƙi ba garde toujours à l'esprit que celui qui a la population de son côté a gagné la guerre à 50%. Shugaban ya ci gaba da cewa ku sani duk wanda yake da al'umma tare da shi ya gama cin yaƙi saboda haka nake umartar ku ku mai da hankali wajen samar da bayanan sirri ku ƙarfafa matakan sitiri da na kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa na yi imanin koman daɗewa ta'addanci zai zo ƙarshe domin manufar da masu wannan aƙida ke karewa ba ta da nasaba da addinin musulunci le terrorisme sera vaincu car sa cause n'a rien à voir avec l'islam A ci gaban wannan ziyara shugaban ya isa ƙauyen Gaskeru domin jajanta wa talakawa game da asarar da ambaliyar ruwan Kumadugu ta haddasa wa gonakin shinkafa da tattasai yayin da ayyukan kiwo da kamun kifi suka tsaya cik. Ministan cikin gida Bazum Muhammad na cikin tawagar ta Isu Muhammadu. A karamin lissafi asara ta gonaki da albarkacin gonakin da jama'a suka yi eh, an yi lissafin shi kuma ya zarce miliyar ashirin da eh, President ya ga musu irin abin da aka wallafa yanzu haka kuma da yanda za a nemi taimako hiye da miliyar biyu da rabi wanda yanzu muna da su kuma za mu yi amfani da su gogoce a kawo musu gudunmawa bayan haka a ɗauki matakai na a kawo musu agaji na dindindin. Magajin garin Difa Malam Bura Mamadu da ke magana da yawon al'ummar wannan yanki ya yaba wannan ziyara da ya ce za ta ƙara wa talakawansa kwarin gwiwa. Don shugaba isu ya zo yau so domin ya ga me muke ciki ya kama na goyon bayan shi tana tabbata in ya je wajen gwamnati za su ɗauki mataki wanda ya kamata. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar